Hausawa Top TV tashar al'umma. Ɗan uwan Abdul Jabbar wato kuma yaya a gare shi ya fitar da wani bidiyo inda ya ce duk wanda ya goyi bayan Abdul Jabbar mahaukaci ne bai san me yake yi ba kamar yadda za mu samu ku bidiyon nasa ku ji yanzu abinda yake faɗa inda ya ce babu ruwansa da ɗan uwa ne ko ciki ɗaya suka fito bare ma uba ubansu ɗaya ba babarsu ɗaya ba ba zai taɓa goyon bayan mahaukaci ba kuma ko da ɗan uwansa ne da suka fito wato ciki ɗaya da shi ga abin da yake faɗa. ya zo cikin imani da mun san waliyai akwai kirasa a tare da su ka kira kirasa ta mumin duk mumin ya hango a fito a nan sai ya faru iya yadda malam ya yi fallasa wannan abin tun kafin ya rasu tun ma wasu baya sa wando kawai suna ne ba a faɗa ba ce wane zai zama kaza ilahi yi da larabci ya yi azumi ya yi a waƙar hausa ya yi a waƙar larabci sai ma da yake cewa muna kaunar sahabatu zai ce me zai ce oh, muna kaunar sahabatu zai ya kaure ce to oh. dan karkace a to sai bayan ma an yi wannan kaziya ta kure ta murawa sai zama kuma sai ga malam yana wani bayani me ya kawo wannan kaziya ne fassara alkur'ani da hawa san zuciya ka kawo ayar qur'ani ka canza ta da san zuciya kamar mallata hadisin manzon Allah ka juya shi da san zuciyarka sai abin da sahabbai suka fassara aya da shi za ka fassara ko abin da aka ce ga abin da manzon Allah ya fassara ko hadisin ya ce da hadisin da aya da Qur'anin duk ɗaya ne a wajen fassara to mu yanzu da aka yi mana wannan aka tattaje mu yanzu ma bi ta ɗan ta mu ba wannan shekara saba'in to shine sai ka tsaya kana da ka wani kowa

saurari sahabi na annabi wanda aka iya samun sa ya yi kamar zina aka jefe shi ma ya ce wallahi ya fi ciwo ya ce wa yake magana sai da abdulkadir akan sahabin da ya shi yake numfashin annabi ya faɗa ya faɗa musu kasu ya sani abdul ya sani abdul ya sani wane ne waye ya sani waye ya sani waye ya sani waye ya sani to ni mahaukacin ina ne karan ina ne ya cije ni in ban ma in kama dan tamore ni ba mahaukaci ba kuma kudan na ga musu ni ba a munafunci din kuma ba maganar wai yan ba ne kamar da suke faɗa a'a wallahi ko abdul ne shi kuma zan kama shi kai shi ga hukuma ba zancen wai ɗaki ne maganar manzon Allah ake yi To kamar yadda kuka ji daga bakin wannan yaya na Abdul Jabbar babu shakka wannan magana haka take idan aka tashi magana akan fiyayyen halitta annabi tsira annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani duba dangantakar yan uwantaka ko kuma wani abu daban idan ana maganar annabi sallallahu alaihi wasallama tasa kaɗai ake yi domin kuwa duk wanda ya zawo irin waɗannan abubuwa dole a hukunta shi yanzu haka dai har yanzu mutane suna jira su ga wani irin hukunci wato gwamnatin wato jihar kano ta shirya yi wa wato shi malam abdul ɗin ko kuma mu ce abdul duk da wasu suna ganin cewa yanzu haka bai kamata a ringa kiransa da malami ba duba da irin wannan katobara da yake yi akan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna ganin bai cancanci a kira shi malami ba babu shakka gwamnatin kano ana jira a gawar na hukunci za ta ɗauka a kan abdul-jabbar ɗin da dai yanzu an kama shi yana gidan kurkuku yanzu dai har yanzu ana jira a ji mai kotu za ta zartar a kankin kansa mun san dai wanda ya ci zarafin annabi sallawa alaihi sallama to kisa ne a gare shi amma kuma shi gashi biyu ma ya haɗa ya taɓa annabi sannan kuma yana taɓa sahabbansa. To masu sauraron mu me za ku ce a dangane da wannan magana da yayin Abdul a kansa sa? Shin abin ya muku daɗi ko kuma bai muku daɗi ba? Mu da bangaren mu wannan magana dai daidai ne domin kuwa babu wani dauba dangantaka ta dan uwantaka duk wanda yawa addini laifi to addini yawa dama dai sanin kowa ne Sheikh Abdul Jabbar yayi kaurin suna a irin waɗannan abubuwa waɗanda suke faruwa saboda kuwa babu shakka in dai wato Sheikh Abdul Jabbar zai yi wani karatu sai ka samu yana hakiki cewa yana faɗa wasu abubuwa waɗanda ba za ka ce malami bai kamata ya faɗe su ba dukkan irin wasu manyan malamai da yake magana a kansu wasu ma har cewa yake zai shaƙe su duka waɗannan ba wai kalamai ne waɗanda ya cancanci a ce malami kamar abdul jabbar ɗin yana furta su ba domin kuwa dukkan wani malami abun koyi ne a wajen dukkan wato ɗalibansa abin da yake aikatawa abubuwan da yake faɗa da yanayin da yake wato koyarwar tasa ɗalibansa dole za su koya shi yasa ake so duk wanda zai koyi karatu ya koya a wajen malamai masu aƙida ta gaskiya domin kuwa irin waɗannan abubuwa su suke kai wato ɗalibai su baro su maimakon ɗalibi ya je ya koyi wato karatu kaɗai sai a koya masa wata ɗabi'a daban to yanzu dai a halin yanzu za mu iya cewa kusan tunda aka rufe wato masallacin Sheikh Abdul Jabbar wannan koyarwa irin tasa ta dakata sai dai bamu sani ba ko a boye wasu daga cikin ɗalibansa sun ci gaba da aiwatar da irin ɗai abubuwan da yake tafi da su a kai da fatan dai Allah Ubangiji ya ganar da mu ya shiryar da mu shiriya ta addinin musulunci domin kuwa irin waɗannan abubuwa ɓata ne ɓata kuma babba sai dai mu ce Allah Ubangiji shi ma ya ganar da shi ya gane cewar abubuwan da yake yi wato ba daidai ba ne ba muna roƙon gwamnati da ta tsaya ta yi hukunci akan wato abin da ya dace akan wannan bawan Allah akan abubuwan da ya aikata kuma siyasa da ake cewa ta shiga cikin abin da fatan dai za a kawar da maganar siyasa a yi wa wannan mutumi hukunci daidai da abin da ya aikata